ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائماً ذلك بانهم قالوا ليس علينا في الاميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون daga cikin ahlul kitabi akwai wanda in ka ba shi amanar dukiya mai yawa zai dawo maka da abin da ka amince masa da shi daga cikinsu akwai wanda in ka amince masa akan dukiya kaɗan ba zai dawo maka da abin da ka amince masa ba sai dai in ka tsaya a kansa kayi nacin neman ya biya ka saboda zatansu da maganarsu da suke cewa babu laifi a kanmu duk abin da muka yi wa larabawa ko muka ci dukiyarsu saboda Allah ya halatta mana ita suna faɗar wannan karyar alhali suna sane da cewa karya suke yi wa Allah